انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا كدوبا يا كي wannan manzo ta yaya suke kirkirar ƙarya ga Allah ta hanyar yabon kansu wannan ya isa zunubi mabayyani akan batansu